A lokacin gudanar da wannan rangadin da tawagar Turawan daga ƙasar Denmark sun gane wa idanunsu yadda mahautan ke gudanar da sana'ar tasu da kuma wuraren gudanar da sana'ar. Sai dai tawagar ta yaba da yadda mahautan suke tafiyar da tsarin gudanar da sana'ar tasu. We have a with the Ministry of Agriculture and Security. A nan ne ba suka ba su tabbacin cewa za su haɗa hannu da gwamnatin tarayya wajen ganin an samar musu da da mahuta da kayan aiki na zamani da kuma ba su horo akan yadda za su aiwatar da sana'ar tasu duk a zamanance. Shugaban kungiyar na ƙasa Alhaji Ahmad Balogun ya yaba wa wannan ci gaba da suka samu inda ya ce wannan shine karan farko da wasu masu son zuba jari daga ƙasar waje suka zo domin inganta wannan sana'ar tasu. shi ne abin da ya kawo yau an kira mutane the professionals daga denmark suna garin abuja yau mun zagiya mun zagiya da an duba kasuwanin irin wani abacewa wanda muka amfani da shi ya yake na gwamnati mun kai su sun gani sun awo sun gani don san irin wani ne ya kamata a gina mana an kai su kasuwa a yanzu ga muna cikin kasuwa modern market an kai su kasuwa su duba irin wani kasuwa da muke ciki ya shagunan yake in kai su sun gani don su gan sun san cewa irin wanda ya kamata a gina mana don aka muna cikin farin ciki yau Sakataren ƙungiyar na ƙasa Ahmad Muhammad Bargu da kuma sakataren ƙungiyar na Abuja Awal Khalid har ma da shugabar mata masu sana'ar fawa Ramatu Abdullahi su nuna jin daɗin su akan wannan yunkuri na inganta sana'ar tasu sannan sun yi fatan 'ya'yan ƙungiyar za su ba da haɗin kai domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Don abin da muke nema shekaru ɗaruruwa da suka wuce ba samu ba ka. Uh, ah, wayan ga investor da suka shigo sun iya nuna munu gaskiya zahiri sun shigo ne ta hanyar da za su taimaka ma talakawan Najeriya baki ɗaya yadda za a samu sauƙi ta fannin nama baki ɗaya yadda za a same shi cikin rahusa kuma su gyara mana inda muke yankan shanu sannan kuma su tallafa ma wayanda suka riga suka gaji bisa kan wanga sana'a da har wasu daga wani guri daga wani kasashen waje suke zuwa domin su tallafa wa mahauta domin fawa ta ci gaba kuma za mu miƙa godiya ga shi mai girma ciyaman na fct wanda cikin ah, goyon bayan da yake bada wannan tafiya dama tun kafin a zaɓe shi ya yi alkawarin cewa insha allahu komai zai tafiya daidai kuma zai ɗauki duk wani mahauci da babba da yaro zai ɗauke shi kowa nashi ne to kuma mun fara ganin kyawun leadership nashi ba abin da za mu ce sai dai mu ce alhamdulillah saboda tun da muke mu shugabannin bocha ba mu taɓa samun irin wannan matsayi har da Allah zai kai mu mu gayyato mutane daga waje su zo su duba mana abin da ya kamata a yi mana wanda ya dace a nan ba sai wannan karan muna kuma godiya ga Allah muna godiya da shugabanni da Allah ba mu na arziki wayanda ba masu son kansu ba masu son kawwa da kawwa saboda masu son kawwa su samu ne saboda da an yi shugabanni wayanda daga kansu sai kansu suka sani amma wannan lokacin Allah ba mu shugaba da yake kishin al'umma sai dai mai masa addu'a Allah ya taya shi ana sa ran sama da mutum dubu ɗari da hamsin ne za su amfana a ƙarƙashin wannan tsari wanda ya haɗa da zuwa ƙasar waje domin ƙaro ilimin aikin sana'ar fawa ta zamani